kamar yadda malam ya faɗa a wannan unguwa ta abdullahi bin kogi road masallacin imamul bukhari a wannan rana ta sha hudu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha takwas wanda ya yi daidai da daren ashirin da bakwai kenan ko ko ashirin da takwas ga watan rabi'u sani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kamar yadda aka gabatar za a yi magana a kan ishtihadin sahabbai inda insha Allah ta'ala wannan lakcin tama a takaice za ta yi bayani akan wane ne sahabi da falalar safai a takaice da kuma matsayin malaman fiƙo game da ishtihadin safai sannan kuma za mu kawo wasu misalai gwargwadon lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu na wasu matsalolin fiƙo waɗanda ishtihadin safai ne babu nasi karara akan wannan amma dai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne suka yi ijtihadi akan sa idan aka ce sahabi a tarihin ibn hajar al-asqalani ibn hajar al-asqalani wanda yana daga cikin manya-manyan malaman hadisi ya yi wa sahabi tarihi da cewa kuwa mallakiyan nabiya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alal islam هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام تخللت ذلك الردة wannan shi ne tarifin sahabi a takaici mana na farko wanda ake cewa sahabi shine wanda ya zamanto ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga duk wanda bai haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba za a kira shi sahabi ba kaga na jashi ba sahabi bane inda bai haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu'minan bihi shine rukuni na biyu mana ya zama ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallam, kuma ya yi imani da shi kaga abu lahab da abu jahal duk sun haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallam, amma tun da ba su imani da shi ba ba za a taɓa kiransu da cewa sahabbai ba sannan rukuni na uku shine wa mata alal islam ko wa mata alal iman kuma ya mutu a kan wannan imanin wannan shine rukuni na uku saboda haka waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma suka haɗu da shi amma kuma suka yi radda a zamanin sayyidina abubakar ba su kuma dawo musulunci ba to waɗannan ba za a taɓa kiransu sahabbai ba amma duk wanda ya radda irin su al'ashas bin qais kuma daga baya suka sake dawowa musulunci to za a kira su a matsayin sahabbai sahabbai annabi sallallahu alaihi wa sallam suna da falala mai ɗimbin yawa saboda zaman da suka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyi da yawa sun tabbatar da falar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki Allah madaukakin sarki yana cewa cikin suratul hadid la yastawi minkum man anfaqa man anfaqa min qabl al-fath wa qatal sai ce ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu Allah yake cewa waɗanda suka ciyar kafin buɗe maka ba su daidai da waɗanda suka ciyar bayan nan ba kuma suka yi yaƙi amma Allah maɗaukakin sarki sai ce wa kullum wa'adallahu alhusna dukkansu Allah ya musu alƙawarin aljanna wannan ayar wasu daga cikin malamai sun kafa hujja da ita da cewa duk sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ɗan aljanna ne Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul tauba yana cewa was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه kaga Allah madaukakin sarki ya nuna sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam na farkon da wanda suka zo daga baya dukkan su Allah ya tana zan musu aljanna wanda ce ta jiri tahta hal anhar ko sannan Allah madaukakin sarki yana cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara Allah ya yarda da mu'minan da suka yi maka waɗanda lokacin da suke Allah ya yarda da mu'minai lokacin da suke yi maka baya a ƙarƙashin bishiya a cikin hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai da yawa ya nuna mana falalar sahabbai akwai lokacin da wata matsala ta faru tsakanin Khalid bin Walid da Abdurrahman bin Auf sai Khalid bin Walid ya gaya wa Abdurrahman bin Auf wata bakan magana sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubbu ashabi فلو أن أحدكم أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه kada ku zagi sahabbaina saboda inda a ce ɗayan zai ciyar da dinari wanda girman zinaran nan inda ɗaya daga cikin ku zai ciyar da zinari wanda girman zinaran nan ya kai girman dutsen hudu, to ba zai kai ladan mudun ɗaya daga cikin sahabbai ba kai ko da ma rabinsa ma ba zai samu ba a wani hadisi da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lan Jannara nara ra'ani ba wani musulmin da ya ganni wanda zai shiga wuta saboda haka duk sahabin da ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya mutu akan wannan to dan aljanna ne kaga wancan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku zagi na yana nuna mana falalar sahabbai kuma wannan fa tsakanin sahabbai ne kawai ana magana ne tsakanin na farko da kuma wanda ya zo daga gaba inda irin su Khalid bin Walid daga baya suka musulunta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da daraja wannan yasa hatta malaman hadisi waɗanda suke jarraha mutane su kuma addala wasu a ɓangaren ruwaya to idan suka zo sahabi sun zo magana tikewa mana duk idan ana magana sanadi za a iya ba'afa tabi'i a ba'afa shi da su'ul hibs ko haddasa tana da matsala ko adalarsa ko wani matsala tabi'u tabi'in irin waɗanda suke abin nan mar'alar su imam malik da sauransu amma idan aka zo kan sahabi to tsayawa ake a nan, saboda su Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya zama da su adalai tunda Allah madaukakin sarki ya ce ya yadda da su saboda haka babu wani wanda zai zo ya taɓa su annabi sallallahu alaihi wasallam yana jinjina wa sahabbansa game da irin abubuwan da suke yi akwai lokacin da haƙub bin abi balta'a ya rubuta wasiƙa zuwa wajen mushrikai yana ba su labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai yaƙe su saboda haka da aka zo aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam labari yake tambaya haƙub bin abi balta'a menene dalilin da ya sa kai haka saboda haka sai haƙub bin abi balta'a yake nuna ga abin da ya sa ya yi saboda yana da ‘yan uwa a cikin mushrikai sai na umar yake cewa a bar kawai ya sara kan shi da munafiki ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata jumla wacce take nuna girman sahabbai inda yake cewa wa ma yudrika la allallaha tala ala ahli badr fa qala isma'u ma shi'tum faqad ghafartu lakum menene ya sanar da kai babu mamaki Allah subhanahu wataala ya yi tsinkaye ga waɗanda suka yi yaƙin badar ya ce ku aikata duk abin da kuka so saboda na riga na gafarta mu haka sahabbai suna da falala mai girma suna kuma da falala a ɗaiɗaikunsu inda kowanne sahabi idan ka ɗauke shi da yawa daga cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falala a kansa in muka ɗau sayyidina abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inda zan ragi bada'i to da na ragi abubakar in muka zo kan sayyidina umar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa baka taba bin wata hanya ba face sai shaidan ya ba hanyar da ba hanyar ka ba idan muka dau sayyidina usman za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a kansa lokacin da ya shigo annabi ya sallallahu ya bude cinyarsa sai ya rufe sai yake cewa ala astahi mimman tastahi minhu mala'ika gaskiya ba zan ji kunyar wanda mala'ikun Allah suke jin kunyarsa ba lokacin da za a fita yakin Khaibar annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa law yanna rayaka gadan rajulan yuhibbu Allah wa yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu gobe zan ba da tuta ga wani mutum wanda yake san Allah da manzansa kuma Allah da manzansa ma suke san sa yaftahu Allah ala yadai Allah zai yi buɗi a hannunsa saboda haka kamar yadda ya zo a cikin hadisin asbahan nasu ya dukuna lailatahum mutane suka dinga tattaunawa da daddare wa za a ba sai na umar yake cewa bai taɓa kwaɗayin shugabanci ba sai a ranar washe shegari kawai sai ce aina aliyu bin abi talib ina aliyu bin abi talib sai aka ce huwa ya shi take aina yana fama da ciwon ido kaga wannan yake nuna falar sayyidina ali in muka ɗau abu ubaida na sosai yana cewa da shi shine aminu hazin umma da sauran ɗaiɗaikun sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su falala wannan yake nuna mana girman sahabbai wannan ita ce muqaddima a takaice abu na gaba shine a me ake kira ijtihadi idan aka ce ijtihadi a wajen malamai menene ma'anar ijtihadi a wajen malaman usul al-ijtihad kamar yadda ibn qudama ya faɗa a cikin rawdatul nadir an ciro shi ne daga al-zuhud ma'ana abin da yake na wahala saboda haka in aka ce ijtihadi baya kasancewa sai daga abin da yake na wahala saboda haka kamar yadda yake cewa ana cewa ijtihada fi hamlin raha wala yuqalu ijtihada fi hamlin khardala ana cewa mutum ya wahala wajen ɗaukar kamar dutsen niƙa amma in ya ɗau abin da yake ɗan karami ba a ce masa ijtihadi dan haka ijtihadi shine yin wani abu wanda yake akwai wahala a cikinsa idan aka ce ijtihadi a wajen malaman usul akwai ta'arifai da yawa a wajen malaman usul amma daga cikin ta'arifan ijtihadi shine bazrul al zuhuda li yudrika bizanni aw bil yaqini anna hukm Allah fil mas'alati huwa kaza bazrul al zuhuda li yudrika bizanni aw bil yaqini anna hukm Allah fil mas'alati huwa kaza shine malamin fiqh yayi kokari wajen gano hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai tabbatar haka hukuncin yake ko dai a mafi rinjayen iliminsa ko kuma yana da tabbas haka, haka hukuncin yake wannan shi ake kira ishtihadi mana akwai gurare guda hudu da ake yin ishtihadi a kansu na farko shine idan ya zama an samu nassi wanda yake qat'iyyu subut da niyyar dilala ma'ana nassi ne daga qur'ani amma yana ɗaukar sama da ma'ana ɗaya kamar yanzu da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru kaga kalma al quru a wajen malaman larabci tana ɗaukar al hayd kamar yadda kuma tana ɗaukar al tana ɗaukar haila tana kuma ɗaukar tsarki saboda haka malamin fikihu zai iya ishtihadi wajen ya rinjayar da cewa a nan gurin abin da take nufi shine haila kamar yadda malaman hanafiya suka tafi ko ya tafi akan cewa abin da take nufi a nan shi ne a tsarki kamar yadda malaman malikiya suka tafi wannan shi ne guri na farko da ake yin ijtihadi ana iya yin ijtihadi a nassin da yake ana iya yin ijtihadi a nassin da yake zanniyu thubut qat'iyu dilala mana nassin da yake ma'anarsa guda ɗaya ce amma kuma zanni thubut ne kamar yanzu idan muka ɗauki khabaru ahad duk malaman hadisi aikinsu da suke yi suna yin aiki ne akan hadisin da bai kai darajar mutawatir ba don haka wannan aikin da malaman hadisi suke na ba'afa hadisi da inganta shi shi ma suna yin istihadi ne wannan yana daga cikin dalilan da yasa ka ga zai iya yiwa ka ga imamu Ahmad ya inganta hadisi bai haƙi kuma ya raunana shi Albani ya inganta hadisi Shaibul Arnaud ya ba'afa shi saboda shi ma inganta hadisi da kuma raunana shi shi ma wani nau'i ne na ijtihadi wani nau'i ne na ijtihadi wannan yana daga cikin dalilan da yasa za a iya yin kuskure a ciki ibn amir al ibn amir al a cikin littafin sa at-taqrir wa tabir ya tabbatar da haka kamar yadda suke nunawa malaman hadisi za a iya samun wani malamin ya rauna raunana wani hadisi. a wajen Allah kuma ingantacce amma dai ba shi da zunubi tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da ijtihadi ala kullin wannan shine guri na biyu da ake ijtihadi guri na uku da ake ijtihadi shine nassin ya haɗa abubuwa guda biyu ya zama zanniyu subut kuma zanniyu tilala zanniyu subut zanniyu tilala yana ɗaukar sama da ma'ana ɗaya sannan kuma ya zama bai tabbata ta fuskan mutawatir ba ta yadda malamin fiqh zai iya yin kokari wajen gano tabbatuwarsa ko rashin tabbatuwarsa sannan kuma ya yi ƙoƙari wajen gano menene ake nufi da ma'ana hadisi kamar yadda hadisai da yawa malaman fiqh sun yi saɓani akan menene ake nufi da ma'anarsu wannan su ne gurare guda uku kenan da ake ishtihadi guri na hudu shine mas'alar da babu nassi babu ijma'i a kanta wannan su ne gurare guda hudu waɗanda ake ishtihadi a kansu saboda haka malamin fiqh lokacin da ya zo zai ishtihadi zai yi ƙoƙari ne wajen jaye a zatansa cewa ɗaya daga cikin guraren da zai istihadi guda hudu ɗin nan to ya zamanto yana yi ne ya yi ne a kan daidai ko kuma mafi rinjayen zatansa shi ne daidai matsala ta gaba shi ne waɗanne sharɗa mutum zai cika kafin ya zama mustahidi waɗanne ne sharɗan mustahidi sharɗan mustahidi yadda ibn qudama ya kawo a cikin rawdatul nabir wa junnatul munazir a sai mutum ya cika sharaɗi bakwai akwai malaman kuma da suka ƙara na takwas kafin mutum ya zama mujtahidi dole sai ya cika sharaɗa guda takwas kafin ya zama mujtahidi kowa zai haka ce ko insha Allah sharaɗi na farko shine an ya kuna aliman bi ayatul ahkam ma'ana ya zama ya san ayoyin da suke magana akan hukunci hukunci suka ce ba su ya haddace ba inda ya san su ya kuma gane inda suke ya isa na biyu shine an ya kuna aliman bi ahadisil ahkam ya zama ya san hadisai waɗanda suka yi magana akan hukunce hukunce na uku shine an ya kuna aliman bil ahadis sahihat min daifa ya zama zai gane wannan hadisin ifi ne wannan kuma sahihi ne shi ma sun ce ba sai ya zama irin su albani ko imam ahmad ba in dai kawai ya gane wannan hadisin an inganta shi wannan hadisin kuma an raunana shi kawai iya haka ma ya isa guda nawa muka faɗa uku sharaɗi na hudu shine an yakuna aliman bil masail mujma'i alaiha ya zama ya san mas'alolin da malamai suka yi ijma'i saboda kai ya je ya ijtihadi akan abin da an riga an yi ijma'i a kansa ina fatan mun gane Sharaɗi na biyar shine an kuna aliman bin nasi wal mansukh ya zama ya san hadisai waɗanda an goge su ba a aiki da su saboda kai ya je ya ijtihadi wajen fassara wani hadisin alhali kuma mansukh ne tilke sharadi na shida shine an kuna aliman bil lughati al arabiyya wa dilalatiha wa asalihiha ya zama ya san lugar larabci da kuma abubuwan da take nunawa zuwa gare shi sai ya zama masanin larabci sharaɗi na bakwai shine ya zamanto ya san ilimin usul ta yadda zai gane amu khas mutlaq wa muqayyad da sauran irin waɗannan abubuwa sai sharaɗi na takwas wanda ibnu kudama bai kawo shi ba amma akwai wasu malaman sun kawo shi ne an kuna aliman bi makasin shari'a ya zama ya san makasin shari'a saboda ijtihadi ya duru ma al maslaha ya duru ma jalbil masalih wa daf'ul mafasid akan ayya a wannan gurin ijtihadi yake tafiya ina fatan mun gane kai wannan shine muqaddima akan ijtihadi a takaici. idan muka zo kan qaulus sahabi wanda shine kusan mawdu'in muhadarar mu zaka dinga ganin malaman usul suna kawo ƙaunar sahabi cikin idan suna magana akan al'adillar shari'a, sukan kawo ƙaunar sahabi cikin al'adillar al-muktalaf me ake nufi da ƙaunar sahabi Ƙaunar sahabi shine ana nufin sahabi ya faɗi magana ya faɗi ra'ayinsa akan wata matsala. wannan shi ake kira ƙaunar sahabi Ƙaunar sahabi iri biyu ne kashi na farko shine idan sahabi ya faɗi magana wacce wannan maganar tana da alaƙa da gayu ko kuma wacce ba zai taɓa yi wa ra'ayi ya shige ta ba kamar yanzu ya faɗa abu wanda yake da alaƙa da alƙiyama da sauransu to kamar yadda malaman usul suke faɗa da kuma malamai muhaddiqun in dai ya zama wannan in dai ya zamanto wannan sahabin ba a san shi yana karɓo isra'iliyat ba to zai zamanto cewa wannan maganar za ta ɗauki hukumar rafi shine wannan malaman malaman ulumul hadis suke ce masa al-marfu'u hukman shine wanda malaman malaman mustalahul hadis suke ce masa al-marfu'u hukman ina fatan mun gane duk mas'alar da sahabi ya faɗa wacce ijtihadi zai iya shiga cikinta to ita kuma wannan malamai sun yi saɓani a kanta zuwa maganganu guda shida idan sahabi ya faɗa abu wanda yake ijtihadi yana iya shiga cikin wannan abin da ya faɗa to shin hujja ne ko ba hujja ba ne akwai akwal guda shida a matsala Alƙawar awwal shine maganar sahabi hujja ce mutlaqan sun kafa hujja da wani hadisi ko kuma hadisi ashabi kan nujum bi ayi bi ayyihim kadaitum in sahabbai na kamar taurari ne duk wanda kuka yi koyi da shi to za ku shirya wannan hadisin malaman usul sun kafa hujja da shi tare da cewa malaman hadisi sun za'afa shi ibn hazm ma ya ce hadisin ƙarya ne amma dai da shi suka kafa hujja ƙauli na biyu shine alhujjatu fi qaulil khulafa'ir rashidin mana ƙaunin sahabi hujja ne in dai yana ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidin wannan haka wasu malaman usul din suka tafi sun kafa hujja da hadisi ingantacce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin kaga anan yayi umarni da riko da sunnasu qaulina na uku shine al-hujjatu fi qawli shaykhain mana in abubakar ne ko umar ya faɗa to hujja ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iktado bil ladaini min ba'di abubakar wa umar kauli na hudu shine qaulus sahabi hujja idza khalafa al idan abin da ya faɗa ya saba wa qiyas to hujja ne qauli na biyar qaulus sahabi hujja idza wafaqa al-qiyas qauli na shida shine ba hujja bane su kuma waɗanda su qauli na qauli na na na hudu waɗanda suka ce qaulus sahabi hujja idza khalafa al saboda suna ganin in ya khalafa wa qiyasi mana abubuwan da aka saba da shi to yana nuna cewa kamar yana da wani mustanad daga hadisi ko aya su ma waɗanda suka ce izawa fakal qiyas su ma hujjarsu saboda zai fi zamanto cewa yana da mustanad waɗanda kuma suka ce ƙaunar sahabi laisa bi hujja su kuma dalilin da suka kafa hujja da shi shine saboda kasancewar saboda kasancewar sahabai ba masu mai bane suna kuskure saboda haka tunda suna kuskure ko ba yadda za a yi magana su ta zama hujja sannan kuma daga ciki shine suka ce su kansu sahabbai suna saba wa junansu wannan ya faɗi magana wannan kuma ya faɗi magana to da kaga wannan yake nuna kenan sun halatta wa waɗanda ba su ba su saba musu ala kulli waɗannan su ne akwal guda shida game da magana sahabi amma akwai abinda malaman usul suke cewa ijma'u sukuti shine idan sahabi ya faɗi magana kuma ta watsa tsakanin sahabbai kuma ba wanda ya inkari to wannan sunansa ijma'u sukuti saboda haka yana zama hujja in dai ya yaɗu kuma ba wanda ya inkari dan haka ba zai shiga cikin wannan ba ba tare da bata lokaci ba za mu tafi zuwa ga wasu daga cikin istihadat na sahabbai waɗanda babu nasi a kansu saboda ya zamanto mun kawo misali ta yadda za mu gane ta safai ba mamaki kuma mu yi musu ta'alilin dalilin da ya sa aka wannan istihadin matsala ta farko da za mu fara da ita shine jam'ul qur'an sallallahu jam'ul qur'an tara alqur'ani kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam har ya bar duniya ba a tattara alqur'ani bai ɗaya ba lokacin da aka yi ma'arakatul yamama aka yi yakin yamama da wasu gurare aka kakkashe ƙurra sai saidina umar radiyallahu anhu ya zo ya samu saidina abubakar yake ba shi labari cewa an kakkashe ƙurra fa don haka yana jin tsoro ya zamanto cewa wataran a ci gaba da kashe su a rasa wani ɓangare na alkur'ani saboda haka sai sayyidina abubakar ya ce kai kaifa naf'alu shay'an lam yaf'alhu rasulullah sanan za ku gane ijtihadin su ya za a yi abin da annabi bai ba? sai ce alkhairi ne ya dinga masa bayani har dai ya fahimta daga nan sai suka kirawo zaidu bin thabit inda suka yabe shi da sukofi guda hudu kan su gaya masa bukatarsu suka ce innaka shabun aqilun la la nattahimuka kad kunta taktubu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam alwahaya suka ce kai saurayi ne mai hankali ba ma zargin ka da komai kuma dama kana rubuta annabi sallallahu alaihi wa sallam wahayi Don haka sai shi ma yake ce musu kai ka taf'alani shay'an lam yaf'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me yasa ba ku yi abin da annabi ne ba suka dinga masa sharhi har ya yadda kamar yadda yake cewa wallahi law kallafuni nakala jabani ma kana asqala alayya mimma kallafuni bi inda a ce sun ɗora min ɗauke wani dutse daga gurinsa ya ce bai fi nauyi ba fiye da abin da suka sani ala kullum jam'ul qur'ani yana daga cikin ijtihadin sabai kuma dalilin da yasa suka yi nazara ce makasidiya akwai wani rubutu na da na yi wanda aka buga shi a unimed sunansa a tabiqat ibn maqasid shari'a fi khilafati abubakar saboda haka daga ciki dalilin da muka yi a can wancan rubutu shine daga cikin dalilan da yasa suka tattara shine nazar nazar ne maqasidi shine min babu ibsiddin mana saboda kiyaye addini ne shine dalilin da yasa suka yi wannan tattara alqur'anin saboda tozarta alkur'ani tozarta addini ne saboda shine babban constitution na musulunci Matsala ta biyu daga cikin matsalolin da sahabbai suka yi istihadi a kanta wacce babu nassi a kanta shine mas'alatul jaddi wal ikhwa ma'ana idan aka zo rabon gado aka samu kaka aka samu yan uwa shin za su haɗu su gado ko kuma ba za su haɗu su gado ba ta yadda kaka zai yi hajabin ‘yan uwa. Wannan matsalar babu nasi a kanta, kamar yadda wasu daga cikin magabata suke cewa, ina ga daga cikin sahabai ne ma suke cewa a jira ukun ala mas'alatil jaddi wal jira ukun ala nar waɗanda suka fi iya ƙarfin hali a matsalar jaddi wal ikhwa to su ne suka fi ƙarfin hali wajen shiga wuta matsalar jaddi wal ikhwa babu nasi ƙarar a kanta sahabbai sun yi saɓani a tsakaninsu inda sayyidina abubakar da waɗanda suke tare da shi suka tafi akan da waɗanda suke tare da shi irin su ibn abbas suka tafi akan cewa kaka idan yana nan to yana hana ‘yan uwa cin gari in muka ce ‘yan uwa muna nufin ‘yan uwa wanda kuka haɗa uba ɗaya da su da ‘yan uwa waɗanda kuka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da su su ‘yan uwa waɗanda kuka haɗa uwa kawai an yi ijma'i cewa ba sa yin gado tare da kaka saboda haka sabanin yana kan idan mutum bai da uba kuma da aka mutu akwai kaka akwai kuma yan uwa waɗanda suka shigi kai ko kuma liyafai da haka malamai sahabbai suka yi sabani sayyidina abubakar da waɗanda suke tare da shi irin su ibn abbas suka tafi akan cewa kaka yana zama makwafin uba dan haka ba zai yi su gado ba sun kafa hujja da faɗin allah subhanahu wa ta'ala واتبعت ملة آبائي إبراهيم كما نبي هنيا هو الدين إيائنا إبراهيم Na فدوانا مغانا نعم النبي يوسف النبي إبراهيم بنسني ما هي بنسني na ننا نبيو kaga sai ce wa isa haka ko to kaga wannan sai suke cewa wannan sai yake nuna cewa aljaddu abad su kuma su zai bin sabit da waɗanda suke tare da shi su kuma sai ya zamanto sai suka tafi a kan cewa kaka zai yi gano tare da 'yan uwa su kuma hujjarsu ne titin da ya haɗa kaka da mamaci shi ne ya haɗa 'yan uwa da mamaci yanzu kakanka mai alaƙa ku da shi waye ya haɗa alaƙa da kai da kai da shi uba dan uwanka waye ya haɗa ku alaƙa da da shi saboda haka suka ce titin da ya haɗa su iri ɗaya ne don haka wannan shine dalilin da yasa sa za su ci gado tare saboda haka wannan mas'alar ta aljaddu wal ikhwa ta sa sahabbai saɓani har ma ibn abbas duk da cewa zai bin sabit malamin sa ne amma yake cewa ala yattaqillaha dai fa ya ji ibni ibnan wala ya ji yaj'alu abal abi Ya ce yanzu zaidu ba zai ji tsoron Allah ba ya za a yi ya yadda ɗan ɗa jika ta ɓangaren ɗa ya yadda cewa yana zama a makwafin ɗa amma ya za a yi kuma ba zai yadda cewa kaka zai tsaya a matsayin uba ba alakullin wannan matsalar ita ce saɓanin da sahabbai suka yi ta hanyar ijtihadin su shine dalilin da yasa malaman fiqh wanda suka zo daga bayan su su ma suka yi saɓani malaman hanafiya sun ɗauki mazhaba abubakar wace ce mazhaba abubakar na kaka yana hajabin yawwa su kuma su kuma a wannan su kuma mazhabar malikiya da shafi'iyya da hanabila sai suka ɗau mazhabar zaid bin sabit da waɗanda suke tare da shi inda su kuma suka tafi akan cewa da kaka da ‘yan uwa dukkansu hanya ɗaya ne saboda haka za su ci gado tare duk da cewa a wajen gadon sun fifita kaka inda suna cewa idan ya zamanto in ya zamanto babu magaji ba idan ya zamanto babu wani wanda yake da farilla ba wani magaji na daban banda su to dole kaka ya zamanto abin da za a bashi kai ya kasa da sulusi idan ya to kuma akwai magaji to abin da za a bashi kai ya kasa da ɗaya bisa shida abu na gaba daga cikin matsaloli waɗanda sahabbai suka yi ishtihadi a kai shine saki uku a kalma ɗaya saki uku a kalma ɗaya idan aka saki mace daga cikin matsalolin da safai suka yi saɓani a kai shi ne saki uku a kalma ɗaya Abdullahi ɗan Abbas ya rawaito hadisi inda yake cewa kana talaqu salat fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa zamani abi bakr wa sanatayn aw salat min zamani umar yake cewa saki uku a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam da zamanin sayyidina abubakar da shekaru biyu ko shekaru uku na zamanin sayyidina umar to ana zama da shi a matsayin saki ɗaya saboda haka daga baya Umar sai yake cewa innan nasa qad ista'jalu fi amrin lahum fihi ana falau amdainahu fa Ya yace mutane sun yi gaggawa wajen abin da suke da dama a kansa don haka mu zartar musu da shi sai ya zartar da shi mana in mutum ya saki uku a kalma ɗaya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin abubakar da wani bangare na zamanin umar suka gaba ɗaya a matsayin sittin amma sayyidina umar sai ga mutane suna ganganci sai ya ishtihadi kawai sai ya zama da shi saki uku wannan istihadin sayyidina umar da ya yi shi ya jawo malaman fiqh suka yi sabani kusan dai a'in matsalar ba kan ishtihadin sayyidina umar sai. gaba ɗayan su akan sai na umar suke na cewa in mutum ya saki uku a kalma ɗaya ta sau ina fatan mun gane akwai irin su ibn taymiya irin su ibn qayyim wanda su ma manyan malamai ne su kuma sun tsaya akan a yadda yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam inda suke ganin saki uku a kalma ɗaya yana matsayin saki ɗaya ne amma dai matsalar mu da muka fi gamsuwa da ita shine malaman da suka tsaya saka tsaki cewa idan mutum irin aure saki din nan ne irin wawayen nan ne waɗanda ba san darajar mata ba to za a zartan mai da saki ukun duka amma idan yawatin da shi ne illar da ta sa sai na umar ya zarta yawa idan kuma misali irin ustaz ne ya yi nadama da sauransu ko kuma dai irin ɗautsayi aka samu irin aka samu shi ne na biyu to za a zama da shi a matsayin saki ɗaya ne saboda alhukumu ya duru ma illati wujudan wa Adama. tunda sayyidina umar yayi ta'alilin dalilin da yasa ya zama da shi saki shine innan nasa qad istajalu fi amrin lahum fi ana falau amdaynahu fa amdahu yana daga cikin mas'aloli waɗanda sahabbai suka yi suka yi a ah, ishtihadi a kansu shine sayyidina umar radiyallahu anhu a zamanin sa ya hana auren kirista mana ya hana auren yahudi da nasara wasu daga cikin sahabbai da suka bude garuruwa sun a auri yahudi da nasara sun auri yahuda da nasarawa kamar yadda muka sani allah maɗaukakin sarki ya halatta auren yahudi da nasara a cikin suratul ma'ida ko a cikin aya ta biyar a suratul ma'ida inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibat sai ce me wada amukum sai ce wal muhsanatu wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahun kaga anan gurin Allah madaukakin sarki ya halatta auren Yahudi da Nasara amma sai dina umar lokacin da ya zo sai ya hana bayan an yi fituhat Uzaifu bin Yamani ya auri ya auri wata kirista ya ce ko ba banasariya sai sai dina Umar ya rubuta mai wasiƙa ya ce ya sake ta sai Uzaifu bin Yamani ya rubuto wa dina Umar radiyallahu anhu wasiƙa ya ce a'a sai ya gaya mai halal ne ko haram kafin ya sake ta saboda haka sai yake cewa ba haram ba ne amma dai dalilinsa shine inna fi nisa'il aji ba ma'ana za a iya samun yaudara daga waɗannan matan da aka aura ma'ana dalilin da sayyidina Umar ya kafa hujja da shi shine na farko wasu da aka yi fito haɗin an kakkashe ‘yan uwansu da iyayensu saboda haka yanzu idan ka shigo da su cikin musulmai aka aure su za su iya gano wasu sirrukan na musulmai sannan kuma na uku shine sayyidina Umar radiyallahu anhu yana ganin ana ta auren su za a ban matayen musulmai kaga wannan shi ma istihadin sa ne tare da cewa zahirin nassi yana nuna halacci amma sayyidina Umar ya hana saboda wata illa wacce ya hango saboda الشارع جاء لتحقيق المصالح أقارنها الشارع جاء لتحقيق المصالح أو تكميلها ودرء المفاسد أو تقليلها سواء هكا كاغا wannan yana daga cikin fa'idojin ilimin makasudin shari'a shi yasa an za ka kalli sahabbai to za a ga sun kula da ilimin makasudin shari'a duk da ba a rubuta ilimin a wannan fannin ba musamman zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu musamman zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu ya kula da wannan ɓangaren kulawa wasu take mai kyau yana daga cikin mas'alar mas'alolin da babu nassi a kai ijtihadin sahabbai ne kawai a wannan mas'alar shine mas'alar auli a rabon gado mas'alar auli a rabon gado abin da ake kira al'aulu a wajen malaman rabon gado shine ziyadatun fi hami wa nafsun fil ansiba ziyadatun fi hami wa nafsun fil ansiba ma'ana shine ya zamanto an samu ƙaran adadin matsalar amma kuma in an duba zai zamanto akwai na ƙasu ga asalin rabon da ya kamata a bawa kowa kamar yadda malaman fiƙi suke cewa asalin wanda ya fara yin aure kamar yadda fauzan ya kawo a littafinsa a tahqiqatul Marbiya fil masail farobiya yake cewa farkon wanda ya fara yin aure shine sayyidina Umar saboda haka an kawo mai matsala wacce matsalar da aka kawo wacce ita ce matsalar farko da aka yi aure a cikinta shine aka kawo masa mace ta mutu ta bar mijinta da kuma ‘yan uwanta mata guda biyu. menene rabon miji a rabon gado na me za a ba shi? nis su kuma oktan fa shakikatan ko ni a duk ɗaya ne a nan gurin su kuma me za a ba su na za a ba su Shi ne, kaga Allah ya ce wala kun nisfu ma taraka azwajukum ko kaga Allah can kuma yana cewa yastaftunaka qul illahu yuftikum in imru'un halaka laysa lahu waladun la wala uktun fala nisfu ma taraka wa huwa yarithuha sayyi fa in fala huma sulthani mimma tarak to kaga anan gurin sulthan sulthan yace tayi to yanzu kaga ya zaka idan ka fara ba wa miji rabi me zai rago idan ka fara ba wa su waɗancan ‘yan uwan sulusan me zai rago sulus saboda haka sai na umar lokacin da wannan matsalar ta zo masa saboda haka sai ya gaya ya kamata a yi shi ne sai aka ƙirƙira auni a lokacin da ishtihadi shi ne maimakon asalin matsalar nawa ya kamata a raba ta shidda ko shida ya kamata to sai aka yi aure sai aka raba ta sai ta zama bakwai sai aka bawa shi miji uku su kuma aka ba su hudu kaga shi miji kamata ya ya samu ta asidas su kuma su samu arba'at asidas to amma a gurin da aka yi wannan raban kaga fil haƙiƙa miji ya samu salasata asba ne su kuma sun samu arba'ata asba to wannan shine aure saboda haka wannan aulin ba a san shi a zamanin sayyidina abubakar ba kamar yadda ba a san shi kuma a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba saboda haka wannan aulin da shi malaman fiqh suka dauka wanda duk sahabbai sun yarda da abin da sayyidina Umar ya faɗa daga baya ne bayan ya mutu kawai Abdullahi bin Abbas ya ce bai yarda ba ya ce bai yadda da aure ba aka ce masa to me yasa tun umar yana nan baka masa magana ba ka ce baka yadda ba sai da ya mutu sannan ka ce baka yadda ba sai ce kana rajulan mahiban fahimtu ya ce mutum ne mai kwarjini saboda haka shi yasa ya ci min yi. da haka kamar yadda ibnu qudama ya faɗa a cikin almuguni shi ibnu abbas ne kawai ya saba to kaga min babin fa'ida shi a wajen Ibn abbas idan aka zo irin wannan matsalar ya za a ita shi yana cewa ba yadda ba wata matsala da za a samu nisbi da sulusan a ciki ya ce a an tuma alamu amilla da ku da allawa ya fi sani ta yaya ta yaya Allah bai kawo ba ku kawo saboda haka to ya za a shi a wajen ibn Abbas ya ce ibda ubi man bada Allahu bi za a fara ne da wanda Allah ya fara da shi wai zai iya fassara mu abin da ibn abbas yake nufi ana me ma'ana a fara da wanda Allah ya fara da Na? a ta ina miji ya zama shine Allah ya fara da shi a'a zai iya wa kuma ayar ma wacce ta riga sauka Allahu Ala? inda ayoyin Qur'ani ba murattaba bane ala hasabi inzaliha ko inda kamar yadda malaman ulumul qur'an suke cewa idan aya ta sauka annabi sallallahu alaihi zai ce da sahabbai ba'u ayata kaza fi mawdi kaza min surati kaza so ba tartibin su ba ala hasabin nuzul bane menene ma'anar wannan <laughs> wanda ya fada na masa alkawarin wani littafi duk wani a'a a dunkula kawai ai mas ai ai masailul aur suna da yawa ko wanda ba mu ci babu mu ci a ci ko wanda ba mu ci misali amma yanzu idan mutum ya mutu ya bar ya bar bintan misali mutum ya mutu ya bar bintan ya kuma bar zauja ya bar baban shi da baban shi kaga ba miji a ciki kuma ita ma matsala ce Ila. na'am a'a da ubi man bada Allahu bi me mai ba shi ke ne duk wanda ya faɗa zan ba shi littafi ibda ubi man bada Allah shine maza ba ibn Abbas a'a ni kawai tambaya ta me ibn Abbas yake nufi da ibu da ubi man bada Allah bi tunda shi ya ce bai yadda da auli ba ya ce ba wata matsala da za zaka iya samun misali ka samu sudusi hudu a cikinta sannan kuma ka zo ka samu niski ko ka samu sulusan kuma ka samu niski ya ce shi babu wannan a antuma alamu amillah bari mu ji bari mu ba wa mutum yi gari masirin to wai Allah ya fara da shi da na jin ba za ku ci garin nan ba to kai ne na ƙarshe ai kuma miji ya fi yan uwa karfi saboda shi miji dirrin sai ya ci gado amma yan uwa suna faduwa abin da ibn abbas yake nufi a fara da wanda allah ya fara da shi shine abubuwa guda biyu na farko duk wanda yake ci da farilla idan suka haɗu da wanda wani lokacin ya ci da asirci wani lokacin ya ci da farilla to za a fara da wanda yake ci da farilla shine ma'ana ibda'u bi man bada Allahu bi na biyu kuma shine idan masu farallar biyu suka haɗu to shi kuma za a fara da wanda su yasqutu bi hal akan wanda qad yasqutu fi halin min al-ahwal shine ma'ana ibda ubi man bada Allah bi da kaga yanzu a mazhaban ibn Abbas idan muna da mas'ala irin wannan mas'alar ta zo wa sayyidina Umar wacce muna da zauta a ciki sannan kuma a cikin matsalar muna da uktan shi da wala mu fara da shi na'am zauji za mu fara da shi mana an buga ba wa zauji nis ragowar sai mu ba wa shi shakikatan saboda su shi shakikatan na farko dai wani lokacin suna ci da asirci idan suka haɗu da ɗan uwansu na miji sannan sukan iya faɗuwa shi kuma miji duk ba ya faɗuwa kun gane wannan ko amma ibn ibn qudama yake cewa alhamdulillah duk fuqaha ul amsar ba wanda ya dauki magana ibn abbas <laughs> ina daga cikin mas'alolin da sahabbai suka yi ijtihadi a kansa shine lokacin da sayyidina Usman radiyallahu anhu yayi umarni da cewa ana iya tsintar raƙumi kamar yadda muka sani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce idan ka ga raƙumi ba za ka tsinta ba kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce ya ce ma'aha siqa'uha wa hiza'uha saboda haka ba za ka wannan ba amma sayyidina Usman radiyallahu anhu da ya zo ya yi umarni ana iya sintar raƙumi menene dalilinsa akan haka shine ya yi nazar ne makasi ya yi kallo ne zuwa ga cewa kasar mutane sun lallace mana a da akwai amana sosai saboda haka tun da yanzu amana ta yi karanci to in kurakumin wani ya ɓata wani zai iya sacewa ya je ya sha'aninsa da shi saboda haka wannan shine dalilin da yake halarta cewa ana iya tsintar kun ga wannan ma ishtihadin sayyidina usman ne wanda kuma shi ma alhukum ne ya duru ma illati wujudan wa adama duk lokacin da amana ta karanci yana iya ɗauko wannan ishtihadin na sayyidina usman a yi amfani da shi in kuma amana ta tabbata za a iya barinsa a koma asalin nasi yana daga cikin abubuwan da sayyidina usman din da a yayi wanda su ma ishtihadi ne daga cikin shi ne ƙara kiran sallah na biyu na juma'a a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam da zamanin sayyidina abubakar da zamanin sayyidina umar kiran sallar juma'a ɗaya Shi ne lokacin da limami zai fara huduba amma lokacin da sayyidina usman radiyallahu anhu ya zo yana halifanci ko daga wata shekara da zuwa wata shekara ma ya halifanci zuwa ta talatin da biyar ya yi shekaru goma sha ɗaya da wasu watanni saboda haka a wannan lokacin sai ya ga mutane suna shagala da yawa da haka sai ya ƙara kiran sallah ɗaya alas zaura alas zaura wanda wannan kiran sallar da ya ƙara sai ya ya wannan sai ya zamanto cewa malaman fiƙihu wasu irin malikiya da sauransu duk sun tafi akan cewa ana kiran sallah biyu akwai kuma imamu shafi wanda yana ganin ana iya yin kiran sallah ɗaya a irin su albani da wasu da suka zo bayan su to kaga wannan aikin na sayyidina usman radiyallahu anhu istihadin sa ne da yayi wanda kuma wannan istihadin nasa shine dalilin da yasa ya zamanto a shine dalilin da yasa ya zamanto malaman fiqh sun yi sabani yana daga cikin istihadat na sahabbai wanda suka yi ishtihadin sayyidina ali radiyallahu anhu da yayi wajen kashe waɗanda suka ce shi Allah ne ya ƙona su kona su yayi waɗanda suka ce shi Allah ne ya ƙona su saboda kaga ishtihadi ne yayi saboda shi yana ganin yayi musu haka ne saboda su nisanci yin haka don haka lokacin da abdullahi ibn abbas ya ji sai yake cewa inda shi ne to da zai kashe su ne amma ba zai kona su ba saboda annabi sallallahu alaihi sallam yana cewa la yu'azzibu bin nari illa rabbun nar ba wanda yake yin azaba da wuta sai ubangijin da ya halicci wuta ina fatan mun gane yana daga cikin istihadat na sahabbai shine istihadin sayyidina Umar radiyallahu anhu da yayi inda ya sanya cewa duk wanda aka tura shi yaki to kar ya wuce wata hudu a wajen yaƙi in ya wuce to a dare shi dalilin da ya sa ya wannan ishtihadi ne wani lokaci sai na umar yana tafiya da daddare yana fatirin kawai sai ya ji wata mace tana cewa تطاول هذا الليل واسود جانبه <laughs> فوالله لولا الله الذي لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه tace in take cewa dare ya yi tsawo sannan kuma gashi ya yi duhu tace in banda tsoron Allah da an girgiza gefen gadon nan saboda haka sayyidina Umar radiyallahu anhu yana jin haka sai wa gidan alama ya mai alama wa gari sai ya tambaya gidan waye wannan aka ce ai gidan wane ne ka tura shi yaki sai ya kira ai Hafsa ya ce mata eh Hafsa wata nawa mace take iya daurewa ba mijinta sai ta ce haba yanzu irin ka zai irin wannan tambaya <laughs> ce irin ka yanzu zai irin wannan tambayar sai ce ke ba wasa nake ba faɗa min wata nawa mace take iya yi ba mijinta sai ta ce wata uku zuwa uku saboda haka sai na Umar radiyallahu anhu sai ya sanya doka cewa duk wanda aka tura shi ya yi, to kar ya wuce wata uku in ma ya wuce to a dawo da shi sai a tura wani kaga wannan shi ma ishtihadi ne yana daga cikin misalan ishtihadin sahabbai shine yaƙar waɗanda suka yi rantsi da sai dina abubakar radiyallahu anhu ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wasu daga cikin sahabbai sun yi radda sun fita daga musulunci saboda haka sai dina abubakar ya ce zai yaƙe su sai na umar ya ce ya za a yaƙe su afwan waɗanda na Umar ya masa jayayya su ne waɗanda suka hana zakka su ne ya wannan to shi nake so na kawo mana sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya so ya ya waɗanda suka hana zakka saboda suna ganin tunda annabi ya bar duniya su ba za su ba da zakka ba saboda haka sayyidina Umar radiyallahu anhu ya masa magana za a yake su sai yake cewa wallahi lau mana uni kala. كانوا يؤتونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه أو أهلك دونه والله إن لا سهنا وأنا أو wanda da koya yake ko da maɗauri ne wanda da suna ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi da na yaƙin su akan shi ko kuma ni na hallaka ya ce yi wa sayyidina Umar bayani har sayyidina Umar ya gamsu kaga wannan shi ma ijtihadi ne daga cikin ijtihadat din sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yana daga cikin ijtihadat waɗanda sahabbai suka yi shine sayyidina ali radiyallahu anhu ya sanya doka ta cewa duk mutumin da ya zamanto ya saki matarsa saki na gaba ɗaya a rashin lafiya da ya mutu a ciki to sayyidina Usman radiyallahu anhu yana bawa yi kaɗan minti biyu saboda rage da in Allah kai haɗin ne ci goma zan ƙara na? sai ya da ya na muna so dai mu ɗan ƙarasa matsalolin ne saboda la'alla waɗanda za su amfana da kasafin daga baya sai su wannan da dai lakta ce da ba wata tsararriyar lakta ba kawai dai Allah ya famu sa'a ah, Abinda nake cewa shine daga cikin ijtihada din da sayyidina Usman din zaka canza wani sai ka mana magana ko dai kake da shi kawai to dan haka sayyidina Usman radiyallahu anhu daga cikin ijtihada din da yayi shine in mutum ya saki matarsa a rashin lafiyar da ya mutu a ciki to zai ba ta gari. shi ma wannan sayyidina usman radiyallahu anhu ya duba maslaha ne shine saboda a idan aka bar mutane haka to mutum in yana kin matarsa zai iya ta idan ya fara rashin lafiya dan kar ta gaje shi farkon wanda sayyidina usman ya fara yi wa wannan shi a ɗaya daga cikin asiratul mubashirin ne bil janna abdurrahman bin auf ya saki matarsa tamadur a lokacin yana rashin lafiya ya mutu a cikin haka sayyidina usman ya ba ta gado daga cikin matsaloli waɗanda suke da mahimmancin gaske shine na umar radiyallahu anhu ya daina yanke hannun farawo a shekarar da aka yi yunwa ya daina yanke hannun farawo a amul maja'a wannan shi ma ijtihadin na umar radiyallahu anhu ne menene dalilin da ya sa yi wannan ijtihadin shine saboda sayyidina Umar radiyallahu anhu yi kallo zuwa ga cewa Umar radiyallahu anhu yayi kallo zuwa ga cewa dalilin da ya sa ake yanke hannun farawo shine saboda haɗinci shi kuma mutumin da ya sata a zamanin da ake tsananin cin yunwa ba haɗinci ba ne ya sa ya kamar yadda abul ala al-ma'arri yake kushe musulunci yake cewa yadun bi khamsi mi ainin astadin wuta ma ba lu haƙuta fi rubu'i dinari yake cewa yanzu hannun da inda za a yanke wa wani to in za a biya diya sai an biya diyar dinare ɗari biyar to menene dalilin da zai sa idan ta saci rubu'u dinar kuma a yanke ta shine wani ya masa rafi ya ce izzul amanati aglaha وأرخصها fasa القيامة فافهم حكمة الباري yace girman amana shine dalilin da ya ɗaukaka ta ha'inci kuma ya ƙasantar da ita don haka ka gane hikimar ubangiji wanda ya halitta alakulin idan ka kalli wannan kaga wannan zai nuna maka cewa kenan hikima da kuma dalilin da ya sa ake yanke hannun ɓarawo shine saboda mahaici ne to don haka duk lokacin da mutum ya sata saboda yunwa ko uzuri to kaga ya nuna ba ha'inci ne ba wannan yana daga cikin dalilan da ya sa sayyidina Umar radiyallahu anhu ya daina yanke hannun barawo a wannan shekarar wacce ake ta fama da yunwa yana daga cikin istihadat wanda sahabbai suka yi shine sayyidina Umar radiyallahu anhu ya haramta auren matar da ka aure ta tana idda mana in mutum ya auri mace tana idda to haramun ne a sake auren ta har abada kaga wannan shi ma bai zo a nasi ba istihadin sayyidina Umar radiyallahu anhu ne akwai waɗanda suka yi aure a zamaninsa ya raba tsakaninsu kuma ya ce la sabila laka ilaiha ya ce babu aure a tsakanin ku har abada wannan istihadin da sayyidina Umar radiyallahu anhu yayi shi malaman malikiya suka ɗauka a kansa kuma suke tafiya tare da cewa akwai malaman da ba sa tare da sayyidina umar akan wannan istihadin da ya yi amma dai haramun ne kuma ya waje ba a raba auren ko inda Allah ya ce wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta kitabu alkitabu ajalahu to amma kuma haramta auren har ƙarshe babu shi a aya babu shi a hadisi amma a ijtihadin sayyidina Umar ne radiyallahu anhu karkashin wata ka'ida ta fito wacce take cewa man istajala shay'an qabla awani uqiba bi hirmanihi yana daga cikin istihadat din da sayyidina Umar radiyallahu anhu yayi shine mas'alar da suke ce mata araban gado mas'alar musharraka akwai mas'alar da suke ce mata musharraka mas'ala musharraka ita ce mas'ala wacce ta cika sharaɗa ko kuma ta cika rukunai guda huɗu. haka ne kuma an sharu zama an share babban malamin rabon gado ne yi isa ya shi idan wata mas'ala ta kubce muku a rabon gado to ku biyo shi ni ma ina jan matsalolin rabon gado a kusa da shi ina ɗan fargaba saboda kan na karkace amma na san na karkace zai ta da ni matsalar musharraka ko himariya ko yamiya duka yana daga cikin sunayenta asali wannan matsalar kamar yadda na ce muku tana da rukunai guda huɗu rukunin farko shine a samu miji rukuni na biyu a samu uwa suna cewa aka samu kaka ma a gurin ba matsala duk za a iya kiranta musharraka rukuni na uku da na hudu shine a samu yan uwa shafiƙai da kuma yan uwa li ummai wannan ita ake kira matsala musharraka wannan matsalar lokacin da aka fara kawo wa sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya rabu inda ya bawa miji rabi ya bawa uwa ɗaya bisa shida saura nawa ya rage na saura sulusi ya rage ko sai ya ba wa ‘yan wali ummai. Saboda haka nafsun wannan matsalar sai aka sake kawo wa saidina Umar radiyallahu anhu ita, da aka kawo masa ita, sai waɗanda suka kawo matsalar suka ji tsoron kar dina Umar ya kawo ya yi irin wancan hukuncin da ya a baya. Saboda haka shafiƙan sai suke cewa hab anna abana hajaran mulkan filiyan, Ka gaddara babanmu wani dutse ne da aka jefar da shi a ruwa ai duk baban mu ɗaya ce a wata ruwaya kuma har anna abana imaran. ka kaddara baban mu jaki ai duk baban mu ɗaya ce saboda haka fashar rakahum sai ce to ku ɗau wannan sulusin ku je ku raba tsakanin wato shaƙiƙan da kuma mai saboda haka waɗancan na farkon sai suka dawo su ma suna so a gyara sai sayyidina umar ya ce tilka alama ƙazaina wa hazihi alama na waccan mas'alar tana nan yadda muka raba wannan ma tana nan yadda muka raba ta saboda haka duk mas'alolin istihadi Umar yayi wannan yasa malaman malikiya da shafi'iya suka ɗau istihadin sayyidina Umar na biyu malaman hanabila da hanafiya su kuma suka ɗau istihadin sayyidina Umar na farko inda a wajensu in aka samu mas'alar da take da miji da uwa da yan uwa shaƙiƙai da yan uwa li'ummai to za a bawa li'ummai ne ba za a bawa kai ba kaga ishtihadi ne yayi duka biyun saboda haka sai yake ganin al ishtihadu la yunqadu al ishtihadu la yunqadu ku kana samun ka'idar mana na a wannan mun taɓa yin wannan ka'ida a Sokoto a lokacin da muka yi kawai fiqhiyya a 2015 sannan muka yi kawai fiqhiyya a August 2015 kun yi wannan ka'ida al-ijtihadu la yunqadu bi hadin mithli kun tuna ta yawa kun yadda mun yi saboda haka wannan sunan matsalar al-musharraka saboda haka kun ga wannan istiyadin Umar ya guda biyu su ne suka yi tasiri a wajen malaman fito. Matsala ta gaba shine kashe jama'a da yawa idan suka kashe mutum ɗaya ba taɓa samun mutane sun taru da yawa sun kashe mutum ɗaya ba sai a zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu inda aka samu wata mace tana da kwarto saboda haka da take da kwarto akwai wani ɗan ƙaramin yaro sai suke tsoron karya ga abin da suke yi na iskanci suka tare da ita da kwartar suka gayyato wani suka kashe yara suka binne shi a wani waje daga baya da aka yi bincike aka gano sai na umar ya ce duk a kashe su ya ce kuma lauta mala'a alaihi ahalu san'a laƙatattu inda duk mutanen san'a ya dukwata yaman kenan a yanzu dukkansu za su za su wannan tuda sai na kashe su kaga wannan ma sai na umar ya yi nazar ne makasidi saboda yana ganin cewa in aka ba kofa a buɗe tunda matsalar a lokacin sa aka fara samu zamanin sai na abubakar da zamanin sai na rasulullah ba taɓa samun wannan ba yake ganin idan aka bar abin a buɗe to duk wanda yake jin haushin wani zai iya gayyato wasu su kashe shi saboda ya san ba kisasi matsala ta hukun ƙarshe shine ziyarar ta haddin ƙasu ziyaratu haddu sharibil kham afwan mana ƙara haddin mashayin giya a zamanin annabi sallallahu alaihi in mutum ya sha giya ana mai duka arba'in zamanin sayyidina abubakar akan yi wa mutum bulala arba'in saboda haka zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu sai shawarci sahabbai yana ganin kama haddin nan yayi kaɗan saboda haka ya kamata a ƙara saboda haka sai sai na abu sai sai na aliyu yake cewa shi abin da yake gani shine idan mutum ya sha giya haza mana zai magana da bai sani ba wa idza haza iftara in yi magana da bai sani ba zai iya yin azabi sai ce fa'ara ayyu hatta hatta muftari dan haka ina ganin ayi mai irin hattin mai kazafi to shine aka mayar da shi 80 aka mayar da shi 80 wannan ma kaga duka shi ma ishtihadi ne daga cikin ijtihadat na sayyidina Umar radiyallahu anhu yana daga cikin ijtihadat din da sayyidina Umar radiyallahu anhu yayi shine ihdaru damul mutaaddi ala al ilm idan mutum ya zamanto yayi yayi ta'addi ma'ana ya ya keta mutuncin wani to ana iya sarai da jininsa ya zama ba a yi kisasi ba akwai wani lokaci sai sayyidina Umar radiyallahu anhu kawai sai aka kawo mai wani yaro da aka yadda shi a bola a wani mutum ya gani wani mutum aka ba shi labari an kashe shi an yadda shi a bola saboda haka da ya ga wannan mutumin ya je ya gani hankalinsa ya tashi sai ya ce Allahumma hadini ila qatil hadar rajul Allah ka nuna mun wanda ya kashe wannan mutumin da haka da shekara ta zagayo sai aka tsinci wani yaro a daidai nan gurin an haife sabuwar haihuwa kuma aka ajiye shi a daidai wannan gurin da aka ajiye wannan mutumin bara sayyidina umar sai ce alhamdulillah kada hadani allah ila qatil hadha rajul yace alhamdulillah Allah ya sanar da ni ya shiryar da ni zuwa ga wanda ya kashe wannan yaran wancan mutumin saboda haka ya ɗauki wannan yaran ya bawa wata mace ya ce ga shi nan ta shayar da shi amma idan ta ga wata mace ta zo ta ce a ba ta yaron za ta sumbance shi ko za ta ɗauke shi to ta ba shi labari saboda haka ta ci gaba da kula da yaro ta ci gaba da kulawa da yaro da sauransu shikenan ran nan kawai sai wata baiwa sai ta zo sai take cewa don allah uwar ta ce ta ce a bata wannan yaron za ta ɗan shi sai ta dawo da shi kenan aka kai shi wannan yan rainan ta je ta bi ta ta ga gidan ta nemi izinin sai na umar sai sai na umar ya ba ta labarin ya ce ta je ta ga gidan ta je ta ga gidan suka dawo kenan da ta ga gidan sai na umar rabbi allahu ya ɗauki takobinsa a zare ya saka a rigarsa saboda haka ya tafi da takobinsa a zare yana zuwa ya samu gidan kofar gidan wani sahabi ne ma daga cikin mutanen madina ya tambaye shi ya ce mai kasani game da tsakka da sauransu ya ce ai mutum ya kirki ce tana biyayya ga babanta da kaza da kaza da sauransu ya ce ba matsala ni ma zan shiga ne saboda ƙara mata ci gaba da tsoron Allah ya ce ina so zan shiga ciki saboda ƙara kwaɗaitar da ita akan tsoron Allah <laughs> saboda haka yana shiga da ya shiga cikin gidan ya zara takobinsa shi ma bai san ya shigo da takobi ba tunda a riga ya saka saboda haka ya zaro takobin ya ce mata ko ta gaya mata ta gaya mai gaskiya ko ya sare mata kai kamar yadda rawun hadisin ya ce wa kanu ya alamu na annan annahu ya yakzi su kuma sun sani cewa baya karya saboda haka ta tabbatar da cewa zai sare mata kai dan haka ta ce to dan dakata zan baka labari ta ce abin da ya faru shi ne. akwai wata dattijuwa da take zuwa take zama tare da ni take kula da ni ta mun shara ta kula da ni ta duba ni saboda karan nan sai take ce min za ta yi tafiya amma tun da za ta yi tafiya to za ta kawo min yarta ta ci gaba da kula da ni saboda haka ta ɗauko ɗanta wanda bai da gemu ta yi masa shigar jariya ta kawo shi yana tare da ni ban san namiji ba ne ta ce fakana yara minni matar jariya tumiyar jariya ta ce don haka yana ganin irin abin da mace take iya gani a wajen yan uwarta mace mana takan buɗe wani ta wanda mata suka iya buɗewa a tsakaninsu ta ce wata ran ina bacci fa'alani sai ya kwanta a kai. saboda haka ba ban ankara ba sai na ji shi ya shige ni to ni kuma a kusa da ni akwai wata sufura. wata wuka ko wani makami shine na caka mai na kashe shi bayan na kashe shi shine ne umarni da cewa a je a kai shi wannan gurin da ka gan shi don haka ban ankara ba daga baya sai na ji ashe wannan saduwar da ya da ni har na ɗauki. to shine da na haifi yaran sai na sa aka kai shi gurin da aka ajiye baban shi ta ce kaji wannan ne kissa ta a shi saboda haka sai na umar radiyallahu anhu ya mata godiya kuma ya ce ba za a taɓa yin kisasi ba ba za a yi kisasi ba ba kisasi tunda ya keta mutunci matsala ta ƙarshe wacce ita ma akwai misalai da yawa amma dai za mu tsaya a kan wannan tunda na ga wasu rubutu tambayoyi daga cikin ishtihadin shi ne akwai lokacin da na Umar radiyallahu anhu yana tafiya a cikin Madina sai ya ji wata mace cikin dare tana yin waka tana cewa hal min sabilin ila khamrin fa ashrabuha hal min sabilin ila nasr bin al-hajjaj hal min sabilin ila khamrin fa ashrabuha ina ma zan samu wata giya na sha hal min sabilin ila nasrul hajjaj ina ma zan samu damar da zan haɗu da nasrul hajjaj kawai gari yana wayewa sai dina umar radiyallahu anhu ya ce ya kira mutane ce waye nasrul hajjaj aka kirawo shi aka ce wani ne aka kirawo shi ya kai shi kyakkyawa mai tsananin kyau saboda haka sai ya mai aski da ya mai aski sai ya ga ya ƙara kyau sai ce wallahi la tujami'uni fi ardin ana fiha yace wallahi ba za mu taba zama da kai a ƙasar da nake cikin ta ba saboda haka ya dan tattara mai kayan abinci ya kore shi basira ala kullin saboda haka ya kore shi basara kaga wannan shi ma ishiyadin sayyidina Umar ne ma'ana idan mutum ya cika kyau mata suna fitinuwa da shi za a iya kore shi daga garan. za a iya kore shi daga garan za iya kore shi daga garan da haka kaga wannan duka ishtihadi ne na sahabbai kuma na tabbatar da cewa duk da kamar yadda na gaya muku lakta ce ba wani tsaruwa ta yi ba kusan dr mansur ne malamin mu yace a yi wani wani topic wanda yake da alaka da safai so ɗazu muna zaune malam jabir yana lakta sai ya zo min cewa a yi magana a kan wannan shi ya ɗan rubuta 'yan wasu abubuwa so a yi afuwa idan aka ji lakcar ba ta ba tsara take ba amma dai na tabbatar da cewa iya ɗan abin da muka ji to na tabbatar mutane za su ƙara gane mahimmancin sahabai da kuma irin yadda suke da kaifin basira sannan kuma za mu ƙara gane mahimmancin ilimin maƙasid shari'a saboda kowanne istihadi daga cikin istihadat ɗin nan na sahabai da muka karanta to za mu ga akwai nazar maƙasidi a ciki mana akwai wata maslaha da aka duba ko wata mafsada da aka duba wajen tunkuɗe shi Allah maɗaukacin sarki ya ba mu dacewa ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake so. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. a shawara ta sai a kira sallah tsakanin kiran sallah kuma da tayarwa yadda wasu za su yi alwala sai a amsa tambayoyi amma dai abin da malam siraji ya kai ya kuri mun tsaye da malam saboda yanayin rikodin da ake yi mun san ana sawa gidajen tv kuma adadinmu da ke nan wanda za su kallo su sun